يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن عنه وكفى جهنم سعيرا أم لهم نصيب من الملك ko suna da wani nasibi ne daga mulki ai ba inkari ake ba su da ba su da wani nasibi daga mulki ba sa mallaka ba suke mallakan duniya da lahira ba suke mallaka abin mallaka ba Allah shi ke mallaka abin shine sai ce fa idan la yu'tuna an-nasa naqira ai saboda tsananin rowan ba yahudi ko da yana mulki ba ba zai ba kowa komai ba an naqir shay'un tafi kamar yadda muka ce naqir da wance da muka magana jiya in ka bare dabino ka cire kwayan fatan da ke rufe da kwayan dabino to shine laraba ki buga misali da shi a cikin abin da yake ba shi da kima kankanin abu yace ko suna da mulki ne ko suna suke da mallaka ai ko suna mallaka ba sa ba kowa komai komin kankanta abu ko fus ba za su ba mutane ba saboda tsananin rowansu mana rowa ɗabi'a kenan ta yahudu am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi bal a a kyale su hasada suke almas bin بالناس huna sallallahu alaihi wa sallama abin da ake nufi da annas suna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce bal a'a yahsuduna nasa suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hasara ne alama atahumullahu min fadlihi kan abin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daga fadalansa da annabta da manzanci da taimako da ɗaukaka da nasara shine suke mahasada to in abin da suka ga an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke mahasada to ai ba bakon abu ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne farau ba faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata ai annabi ibrahima da da zuri'arsa ai an ba su alkitaba littafi wal hikma da hikma wa atainahum mulkan aziman muka ba su mulki mai girma in suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mulki ne don matarsa tara don yana da kaza da a lokacin manzon Allah matarsa tara to ai in abin da suke ma hasada kenan ai Allah ya ba annabi Ibrahima ya ba wane ne har aka zo kan annabi Dawuda da annabi Sulaiman <coughs> annabi Dawuda matarsa guda ɗari annabi Sulaiman matarsa guda dubu guda talatin ‘ya'ya guda saba'in bayi to ai ba bakon abu bane ba sabon abu bane me yasa me zai tayar musu hankali har su yi ta kyashi suna hasadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka ce fa minhum man amana bihi a cikin su yahudawa din akwai wanda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna nan kaman Abdullahi ibn Salam da wa'ansu wa minhum man sadda anhu ai wa minhum man a'rada anhu akwai wanda kuma ya kauda kai bai bada bai bada imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai bi shi ba bai amsa kira ba to sai aka ce waɗanda suka kauda kai ba su amsa kiran manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallama ai wuta ne Allah zai saka su wuta shine sai aka ce wa kafa bi jahannama sa'ira ai wutan jahannama ta isa wajen tsananin zafi da kuna da azaba a'azana Allahu minan nar اقرأ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما innal ladzina kafaru bi ayatina tabbas waɗanda suka kafirce suka butulce da ayoyinmu ayoyin Allah maɗaukakin sarki sun kaskasu akwai ayatul kauniya kamar sama da kasa da kake gani da abin da ke ciki da rana da wata da taurari da iska da komai da ruwa da komai da komai su ayoyi ne da ke tabbatar da kaɗaitakan Allah maɗaukakin sarki kuma da ke tabbatar da gaskiyan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duk waɗanda su kafirce da wannan saufa nuslihim nara za mu saka su wuta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha. duk sa'an da fatar su ta kone sai mu canza musu wata fatar don su ci gaba da shan azaba liyazuqul azaba don su dandane azaban wuta a azanallahu minan nar wa min aliha inna ka sani cewa tabbas Allah maɗaukakin sarki kana azizan hakima walam yazal azizan hakima Allah madaukin sarki bai gushe ba yana buwayayyen sarki kuma mai hikima saboda in aka samu rinjaye da buwaya da izza in babu hikima in ba hakuri in babu annan abubuwa sai ya sarrafa zuwa zalunci to Allah madaukin sarki sai ce azizan hakima mai hikima ne saboda hikima ita ce a aje komai inda ya dace iqra والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها يدخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا bayan Allah ya nuna makoman kafirai wutan jahannama Allah ya kiyaye sai kuma ya nuna makoman waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da'iman in an ambaci imani sai a hada da aiki na gari saboda babu imani sai da aiki na gari ina manan aiki na gari aiki kuma allazi wallazi na amanu wanda suka yi imani to bai tsallake nan yace sanudkhilhum jannatin tajri ba sai ce wa amilu as-salihat suka yi aiki na gari ma'ana musulmi mumini an san shi da aiki ne kazar-kazar da motsi motsi ya fi labewa ya je ya aiki ya je ya shiga wannan ya je ya noma ya je ya sana'a ya yi kasuwanci ya yi komai da komai saboda waɗannan abubuwa da aka rasa su suka sa halin musulmai ya koma halin da ake gani yanzu na rauni na rashin karfi ba sa faɗa ji, ba sa menene da menene da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Waɗansu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka je gida suka tambaya yaya ayyukan yaya me manzon Allah yake yi a gida aka ce manzo Allah yana azumi yakan yi bacci da daddare yakan tashi ya sallah yakan yasa yakan sadar da iyalansa yakan yi wasu abubuwa duk sai suka ce wato ai ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai manzon Allah shi Allah ya gafarta masa manzon Allah shi ya wuce kaza manzon Allah ya isa kaza to ina mu ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai suka tsaya sai kowa ya zaban makansa abin da ke wannan yace ni daga yau da sallah dare mana ba bacci ba aure ba mace ba komai sallah kenan gadan gadan har gari ya waye wannan kuma yace ni kuma azumin nafila ba shan ruwa kullum sai na yi azumi wannan ya ce ba sai ka aure mace a kawo sai ka kawo abinci sai ka shiga matsaloli a'a ba shi ba aure duk waɗannan da suka zaben kansu ba imani ba ne ba imani ba ne to amma ba amalin salih amalin salih bai cika ba ina amalin salih amalin salih bai cika ba da aka fara ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zai ce ma balu aqwamin ina labari waɗansu mutane da aka faɗa musu ga abubuwan da nake yi sai suka ga kamar wannan ayyukan sun yi kaɗan wallahi na fi ku tsoron Allah kuma na fi ku sanin Allah amma ina bacci in tashi in sallah ina auren mace ina azumi ina shan ruwa ina kaza ina kaza sai ce fa man raghiba an sunnati duk wanda ya bar sunnata fa falaisa minni ba shi tare da ni to me sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aiki da ibada to su wa'annan mutane sahabbai ne fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan Allah su mummuna ce ko ko kyakkyawa ce su mummuna ce ko kyakkyawa kyakkyawa to amma ba su yi la'akari da abinda manzon Allah yake koya ma mutane ba misali mu ɗauko misali ɗaya a cikin abubuwan da suka ce za su yi ɗin nan sai a ga a zauna masallaci ba sana'a ba aiki ba menene da menene ba abin da zai tafi a cikin rayuwar musulmai misali bayan kalmar shahada wace ibada ce tafi komai daraja da ɗaukaka sallah to mu ɗauki sallah sallah kadai cikin wayannan abubuwa ga azumi ga menene sallah ba ta inganta sai da sitirar al'aura sallah ba ta inganta sai ka suturce al'aurarka ba za ka taba iya tashi ka yi sallah ba sai ka ci abinci saboda kashin bayan ka yi karfi to mu ɗauke sitiratul aura kaɗai mece ce sitirar al'aura riga tufa tufar da za ka sa ka tashi ka yi sallar a karba to kalli tufar nan da kake gani wannan tufa da a ce kowa ya zauna masallaci yadda kuka ce za ku yi wannan ba za a sa tufan ba wannan tufa rigar da ka saka ka je kantin kwari ka sai yadi wanda ya kawo yadda ya kawo maka yadin kamfani ya je masaka inda aka saka tufar sai da aka je aka kawo auduga da kada da menene da menene aka saka wannan auduga da menene sai da aka yi noma in kuma jikin dabbobi ne aka cire kamar sufi sai da aka kiwon dabbobin kiwon dabbobi sai kiwon dabbobi ba zai yi ba sai an ba su abinci abinci ba zai yi ba sai ai noma noma ba zai yi ba sai an sa taki wannan tufa da kaje ka ba da kudi ka sa ka karbo za ka yi sallah da a ce kowa ya zauna yadda ka ce za ka zauna ba za ka samu wannan tufa ba riga kadai mun ga yadda aka yi kaje kantin kwaje kasuwa ka ba da kudi an baka yaji yanki ba haka bane ba wannan yanki sai ka kai wajen tela in kama tela ya fito ya yi motsi kai ka ce zaka je ka labe wannan yanki in ka je ka tambayi an kantin kwari ina kuka kawo ya ce ai kamfani masaka muka je muka sau ba haka bane ba daga masaka muka je muka sau masakan mutum nawa ke aiki a cikin wannan masakan to masakan kansu ina suka samo audugan ina suka samo sauwa aka yi aka je aka hada sai da aka tuka sai da aka hada sai da aka yi sana'a sai da aka yi menene da menene baki daya karshen abin sai ka ga manomi ya shiga ciki mai kaza ya shiga ciki mai kaza ya shiga ciki duk waɗannan sai da suka fito suka yi motsi sannan kai ka samu tufar da zaka sa kai sallah ta karba to kalla ɗauka ka ɗauka cewa dukkansu kowa ya ce shi ma zai zo ya zauna yadda ka zauna din nan sai azumi sai sallah shikenan ba abin da ake idan zaka samu riga da za ka sa to sallah ba za ka iya tashi kai sallah ba sai ka ci abinci abincin da ka je ka tambaya lokacin da ka je ka bada kudi aka baka tuwo ko aka baka shinkafa tambaye su ya aka yi mai tuwo ina ka samu ai zuwa ne na sau gari ina ka sau gari kasuwa mai gari ya aka yi ai kamfani na je aka sayi min fulawa mai fulawa ya aka yi ai alkama muka kawo muka nika muka tace muka yi kaza alkama ina kuka samu ai gona muka je sai da aka nome alkama aka yi noma aka nome muka sau muka zo kafin noma ɗaya da zaka sa bakinka kai tunane mutum nan suka yi aiki a ciki to kaddara kowa ya je ya zauna shi ma ba zai fita je aiki ba sallah zai zauna ne kawai yana sallah ina za a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa da musulmai muka saura muna yi to shine kafirai turawa suka zo suka shiga cikin ko ina suka shiga cikin ko ina suna sana'a suna kasuwanci suna noma suna mai kasar Rasha ta fi da Rasha da Amerika Amerika da Rasha duk duniya sun fi kowa noman alkama duk inda ka ci alkama su suka ragowar alkama su ne ka ci sun fi kowa noman alkama sati uku ko hudu kenan ko biyar kasar rasha tana cin wuta gonakin alkama na konewa suka ce ba su yadda a fitar da alkama daga garinsu su ba duk alkama ya fara tsada duniya duka saboda gonakin na ta konewa gonakin na ta konewa pakistan kuma ambaliyar ruwa china ambaliyar ruwa america kuma man fetur na malale teku yana kona abin da yana halakar da abin da ke ciki yana gurbata yanayi sai an tashi an yi aiki sa'an nan ka samu ka tashi ka yi sallah sa'an nan ka ce kai za ka zauna ya ka sai sa za la rahbaniyata fil islam rahbaniyanci shine su kasto ku saura cikin masallaci ba komai sai sallah sai ibada sai menene da menene an fahimta sallah kadai ba za ta inganta ba sai da me sitaratul aura sitaratul aura me kenan riga rigar da ka saya ka saka in kai lissafi mutum nawa suka yi aiki suka hana idan su bacci kafin kai ka zo ka sai wannan rigar ka sa to in kowa ya ce ya zauna fa za a samu riga a sa ashe sallah ma ba za ta yi ba kenan ashe musulmi shi aka san shi da aiki da sana'a da noma da menene da menene to da haka yake yi ko kasan hausa kowa da lokacin da bahaushe ke bahaushe an san su da noma an san su da kiwo an san su da komai ba haka bane ba su yi noma a auduga a yi hatsi a yi menene abinci a komai da komai tun da aka samu man fetur tun da aka samu siyasa ta zo take ɗebe dukiyar shi kenan noma na mutuwa saboda manomi ba zai samu taki ba sai ya je gidan soja in zamanin soja ne ko shi ya je gidan 'yan siyasa me ya dan siyasa da da, da taki amma manomin wanda ke cikin gona yana noman ba shi da taki sai ya je ya yi bara sai ya je ya roka a sayar mishi kaɗan daki na ina yana hannun yan siyasa yana hannun soja yana hannun masu karfi yana hannun menene da menene to yaushe za a yi noma kenan ba za a yi noma ba to shi yasa ba za mu yi noma ba kuma dole mu ci abinci to sai abin da aka kawo muna wanda yake kawo maka abinci din nan ya san ka shi zai karya maka gwiwa saboda yana so ya mallake ka a fakaice ya karya maka gwiwa ya sa maka kiwuya ya sa ma fitina ya sa ma tashi hankali ya sa ma yake yake sannan shi je can ya zauna yana kera makamai yana noma yana cin abinci ya ishe shi ya ɗinka tufa ta ishe shi har ya aiko ma ya karbi kuɗi to sai al'amarin al'umma ya zo ya kai ga halin da yake ci a iziya mai aka ce a cikin iziya sallar juma'a ba ta waje ba sai muna mai da mai muna iya yin mai muna mallakar kaza muna mallakar kaza in aka bi wannan tsari sallar juma'a za sallar juma'a za ta zama mai kira a kanmu ne amma <laughs> Allah shi liman ya aka ce me sharuɗan juma'a an manta da izziya an manta da sirri zala balle muktasar abin da suka faɗa ke dole sai an tashi a yi sana'a to kuma bahaushe an san shi da komai kafin a samu man fetur a najeriya da me aka da me ake tafiyar da najeriya gyada auduga abinci hatsi abadan ga su nan to yanzu ina suke sai dai ko ɗan kasuwa ne kai sai dai ka je ka sai dai ka je ka ka je shi karkashin dan siyasa kana ofis kana timasanci kana kaza da kaza kana fadanci kana menene shikenan al'umma duk ta lalace ta sauran halin da take Allah kenan allazina amanu wa amilu salihati to shi yasa zamu tabbatar da duk inda kake da tunane duk inda kake da addini duk inda kake da kishin addini manzon Allah ya fika yana gaba da kai shi ya koya maka shi yasa sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan duniya ka ta tafi sannan lahira ka tafi allazina amanu wa amilu salihati suka yi aiki na gari aiki na gari ya hada da sallah da zakka da azumi da bin iyaye da kyautata ma iyalanka da bin mijinki da noma da sana'a da menene da menene duk suna cikin amalun salihun sai su suka fahimci in kai sallah shi kenan sai suka manta sallah ba ta karbuwa sai an suturci al'aura al'aura din nan ba za ta suturci ba sai da tufa tufa sunanta riga riga kadai kafin ka saka ta mutum sun fi dubu sai da suka yi aiki a cikin wannan abin abinci loban da zaka sa bakin ka mutum sai da suka fi dubu wanda suka yi aiki kafin ya zo wajenka yaka ce wa amilu salihati dukhiluhum jannati za mu shigar da su aljanna aljanna ta jirimin ta hatihal anharu ruwan koramu ke gudana karkashin aljanna aljanna ɗin khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin aljanna abada duk wanda ya shiga aljanna huludun la furuja amma wuta wanda za su shiga wuta sun kasu kashi biyu duk wanda ya shiga wuta da sababin kafirci a azan Allah min zalika ya shiga wuta kenan har abada ba ran da zai fita amma duk wanda ya shiga wuta sanadiyar sabon Allah sanadiyar zunubi amma ya mutu akan musulunci ya mutu kan kalmar ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to gwargwadon laifuffukansa shine Allah zai sa shi wuta ya ladabtar da shi karshe sai a fito da shi shine ake cewa naru usatil mu'minina ita ce take karewa wata rana za a zo ba kowa a ciki amma narul kafar narun utan kafirai har abada suna ciki kenan lahum fiha azwajun mutahharatu suna da mata a ciki tsarkaka tsarkaka ba su da fitina ba su da bugun hali ba su da kaza ba su da kaza biyayya da ladabi da shimfida yanayi don mai gida ya ji daɗi wano nudkhiluhum kuma mu shigar da su zillan zalilan inwa mai sanyi ina mana zillan zalil inwa mai sanyi in aka ce inuwa mai sanyi akwai inuwa da babu sanyi kenan in kai rumfa kai inuwa kana ciki zafin ranar da ke wajen rumfan za ta kare ka ne zafin ba zai zo kai tsaye a kanka ba amma za ta ɗauki mai za ta ɗauki mai zafin za ta ɗauka kana kaɗan kaɗan kaɗan to wannan zillin zalil ne inuwa da inuwa ce kuma mai sanyi ba zafi a ciki sa'an nan sai Allah ya kawo mas'ala babba wacce take ta ɗaure kowa ɗaya wa mutane baki ɗaya shugabanni kowa wannan ayat ta ɗaure su sai Allah ya ce inna Allah ya amurukum Allah yana umurta ku ba ya tashirukum mafa ba yana shawarta kuma ne fa yana umurni Allah ke bayarwa an tu'addul amanati ila ahliha ba da amana amanoni amana a mai da ita inda ta dace duk wanda ya baka amana ka maidan masa duk wacce ta baka amana ka maidan mata duk wanda ya baki amana ki maidan masa in aka danka maka amana aka ce an ka zama shugaban kasa to amana aka baka ba a ce maka kai yadda ka ga dama a kasan da dukiyar kasan ba in aka ce ka zama gwamna in aka ce ka zama minista in aka baka ofis aka ce sarki mai mulki amana ce aka danka maka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa wallahi sai an tsayar da shi ranar tashin alkiyama an ce an baka shugaban kasar Najeriya mutum miliyan 100 da kaza ko mutum miliyan kaza ya aka yi sun kwana lafiya sun kwana cikin aminci sun kwana cikin haske sun kwana akwai ruwa akwai abinci ko ko a'a wa'annan duk ba sa samuwa sai gidanka kai kaɗai shugaban kasa ko gwamna ko mini minista ko sarki wallahi kowa sai Allah ya tsayar da shi ya masa hisabi ina amanan da aka danka maka na mutane kasar da kake mulki aka ce ka zama gwamna kafin ka zama gwamna wane ne kai nawa kake mallaka kafin ka zama shugaban kasa wane ne kai nawa kake mallaka to ya aka yi kana zamowa gwamna ko minista ko kwamishina ko shugaban kasa nan da nan kuma kafi kowa kuɗi ka rike amana yadda ya dace kenan ko ko a'a ka ci amana yaya aka yi kai zaka kwana lafiya gidanka al'umma ta kwana a cikin tsoro ya za a yi da kai da iyalanka za ku kwana a cikin abinci a koshe sauran al'umma su kwana a cikin yunwa ka rike amana kenan wallahi sai an tsaya ai ɗaya bayan ɗaya ai kowa sai an caje shi ranar tashin alkiyama farko ma kafin a kai a caje kowa din sai Allah sai baki ɗaya alkiyama ta yi alkiyama wa khasha'atil aswatu fala tasma'u illa hamsa kowa yana sai shi sai kowa bai sa abin da sanan Allah madauki sarki ya tara kowa baki daya yace limanil mulku yawma limanil mulku yawma it ba us ba as ba shugaban kasan kaza ba gwamnan kaza ba yalla bai ba ranka dade ba kowa kan shi na kasa ne limanil mulkul yawma wa adda mulki yau cikakken mulki ina sarkin kaza ina sarakuna ina shugabanni ina masu mulki ina shugaban kasa ina gwamnoni ina ministoci ina shugaban a gidanka kai ma shugaba ne limanil mulku sai Allah ce lillahi alwahid alqahar lillahi alwahid alqahar mu ji wannan kalmomi guda uku bayan an ce liman mulkul yawma wa adda mulki yau ba wanda zai daga yatsansa ko akwai shi nagarin ku zai iya ba wanda za a yi ya liman za a iya za a gwada rannan yalla bai shi ma ina haka kansa yake ko ya zai daga ina rawani a ina ofis ina tai na wuya duk babu liman mulku yau. sai ka ji tsit za ka ji halitta tun daga farin halitta har karshe sai Allah ya bashi ya bani sai Allah ya ba kanshi jawabi ya ce lillahi alwahid alqahar lillahi ina ma lillahi lil ma'bud bil haqq ibadar da kace ba za ka yi ta nan ba saboda mulkinka saboda shugabancinka saboda siyasarka lillahi alwahid sannan kuma alqahar akwai kahariya sama da kowa na zaune ba zai iya daga ya ce na yi sarautar gari na shekara ɗari ba na yi shugaban ƙasa na shekara ɗari ba ba wanda zai iya lillahi alwahid alqahar wa'annan kalmomi masu nauyi masu sannan su ce al tujza kullu nafsin la zulma al-yawma inna allaha sari'ul hisab kowa ya kwana da sanin haka kai ma mai gida ka kwana da sanin haka ke ma uwar gida ki kwana da sanin haka shugaban kasa ya san haka gwamna ya sani minista ya sani kwamishina ya sani sarakuna su sani masu mulki kowa ya kwana da sanin haka inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi wa idza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci tsakanin mutane bainan nas am ya su nuna nasu alama muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to me yake nufi da annas nan mutane baki daya ko musulmai ne ko kafirai ne in za ka yi musu hukunci an ta hukumu bil adli adalci ana neman adalci tsakaninka da 'yan uwanka musulmai ne ko tsakaninka da kafirai ba a ba a yadda da zalunci ba ko da kafiri ne mai shi inna allaha ni'imma kun bihi Allah maɗaukakin sarki Madala da abin da yake muku gargadi da shi inna allaha kana sami'an Allah yana jin abubuwan da kuke fada ku Yahudawa ne ko munafukai ne ko musulmai ne ko kafirai ne Allah yana jin abin da kowa ke fada basiran yana kuma kallon abin da kowa ke aikatawa to إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هذه الآية ما لا يتي هذه الآية وأن آية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام الشر لأن, لأن الظاهرة أن الخطاب يشمل جميع الناس قاتبة في جميع الأمانات ويوانا آية تاكو شيء dukkan mutane ko ina suke ko wane ne ko musulmi ne ko kafiri ne kuma fi jami'il amanati da duk abin da sunan shi amana ko min kankantarsa ko min girmansa wa qad ruwiya an aliyin an rawaito daga sayyidina aliyin wa zaid bin aslama da zaid bin aslama wa shahr bin haushab anna khitaba anna annaha khitabun liwulatil muslimina suka ce wai wannan ana magana ne ga shugabannin musulmai aka ce a'a wannan magana ce ake da dukkan dan adam kuma amana ko kaka take ko min girmanta ko min wa wuruduha ala sababin kama sayati yace wannan ayat ta zo ne da sababin aka ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amal fathi ya karbi komai daga makka har ya karbi mukullin ka'aba sai aka ce sai malaika jibril yace a a abba wa'annan wa'anda suke abu wa'anda suke su ne suke rike da wannan amana ce haƙƙin su ne a basu shine aka mai da musu shi suke rike da shi makullin ka'aba har zuwa yau kullum ka bude satellite za ga su ne ke bude a wanke ka'aba su ne ke rike da makullin 'ya'ya'nsu duk sai a kawo su a jera su kowanne cikin su zai zama wata rana su ne ke kula da wannan sha'anin Ka'aba to shine aka danka Usmanu dan Talha kenan aka danka a hannunsa to shine yake hannun zuri'arsa har zuwa yanzu babu wani sarki cikin sarakan Saudiya ko sarki wani ko wane ne ba wanda ya sai karbi wannan tunan manzo Allah ne ba su kamar yadda zamu karanta insha Allah قال الواحدي أجمع المفسرون عليه cewa wannan magana ce da ake yi ta shafi duk kowa kuma ta shafi duk wata amana komin girmanta komin kankantarta wa yadkhulu alwulatu fi hadha alkhitab dukhulan awwaliyan in aka ce ta shafi kowa ayan su shugabanni su ne ma farkon wacce waɗanda ayat ta shafa kafin ta shafi kowa fa yajibu alaihim akan haka wajibi ne akan shugabanni ta adiyatu maladaihim min al-amanati wa raddi zalamati abinda yake wajibi akan shugabanni a su mai bada abinda ke kansu na amana zalunci duk a maidan ma mutane wayanda aka zalunta a maidan musu hakkokinsu wa taharril adla fi ahkamihim sa'annan kuma su yi ƙoƙari su ga shugabancinsu duk hukunce-hukuncen da suke yi suna adalci ba zalunci a ciki wa yadkhulu ghayruhum minan nasi fil khitabi sa'annan bayan shugabanni masu iko masu mulki masu jagoranci masu shugabanci bayan su kuma sauran jama'a duk za su shiga cikin hukunci wannan aya fayajibu alaihim raddu ma ladaihim min al amanati da ni da kai da ita da su kowa wajibi ne a kansa ya mai da amanan da aka danka a hannunsa ya mai da shi lami lafiya والتحري في الشهادات والأخبار sa'annan mutum ya yi ƙoƙari kada ya shaidan zur sa'annan a cikin labari kuma kada ya bada labarin karya. wa man qala bi umumi hadha al-khitab manya manyan malaman da suka ce wannan magana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ya shafi kowa ya shafe ni ya shafe ka ya shafe ki albara ibn azib wa ibn mas'ud wa abbas wa ubay ibn ka'b واختاره جمهور المفسرين ومنهم ابن جرير وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها الأبرار منها والفجار yi إجماعي amana aka danka hannunka wajibi ne ka mai da ita zuwa ga masu ita ko da musulmai ne ko kafirai ne na kwarai ne ko fajirai ne fajircinsa da kafircinsa da fasikancinsa yana gane shi da Allah amanan da ya danka maka ka bashi abin shi dan ya zama kafiri ko fajiri ko fasiki ya danka amana sai kai ka ka ci amanan to kai ma ka zama mai kenan ka zama fasiki ka zama fajiri ka zama azzalimi kama qala ibn al-munzir وقد أخرج ابن مردويه عن an عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم lamma fataha Makka. وقبض وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة da manzo Allah ya buɗe Makka ya karbi komai cikin Makka sai karbi ina makullin Kaaba aka kawo sai manzo Allah ya karɓa. aka ci wannan hadisin da'ifi ne amma abin da yake fada shine fanazala jibrilu alaihi salam bi raddil miftahi fada'a annabiyyu sallallahu alaihi usman bin talha faraddahu ilaihi wa qara'a hadhihi al aka ce wannan hadisin akwai rauni a ciki da malaika jibril ya ce a maidan musu makullin shi manzo Allah ce ina usman dan talha gashi amana gashi nan an ba ku wa ibn jurayj anna hadhihi al nazalat fi usmana ibn talha لما قبض منه صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدعاه ودفعه إليه sai manzo Allah ce Usman dan Talha ya kana yazo yace ga amanarka karbi makullin Ka'aba akwai abin da yafi makullin Ka'aba daraja da daukaka amma da manzo Allah ga amana sai su ne tun kakannin su tun azza suke kula da wannan abin sai manzo Allah ce gashi ka karba wa qala yace hak karbi khalidatan khalidatan khalidatan talidatan wannan makullin da kula da mabudin makullin Ka'aba yana hannun hannunku kenan har abada wa kuma isa je karba to shi yasa kowace shekara an ta kai su za su je su bude Ka'aba su ne za su je in an dinka ah, kiswa kifar Ka'aba a je su za su je a hau sama a yi menene da kana kallo ga shi nan a je a shimfida ba su daya a shimfida sai an shimfida sai a zare na ciki na daɗin sai a nade a tafi wannan yana kowa na kawo 'ya'yansa ne kowa na kawo 'ya'yansa ne kowa na kawo 'ya'yansa ne to irin waɗannan ba za su da su yi aure ba shi auren zumunci eh ka gan su kana ganin cikin talabijin ka bude maka ana sallah ko ana mai an gam ana nuna Ka'aba din da ran da za a ce ga su kowa ga ƴaƴan su wannan shekara biyu wannan uku wannan biyar wannan gashi na dan kankane kowa aka yi masa haihuwa sai zo ya rajista saboda wata rana mai yiwuwa zai zama makullin na hannunsa an fahimta wa وأخرج wa tirmidhi wal hakim wal bayhaqi an abi أن anna صلى sallallahu alaihi wasallam qala addil amana liman itamanaka ka ba da amana ga wanda ya ba ya danka maka amana a hannunka wala takhun man khanaka wanda ya yaudare ka kada ka yaudare shi kai saboda ba shi ya haramta yaudara ba Allah ne ya haramta yaudara in ka yaudare shi ka saba wa wanda ya haramta yaudara kenan ko وقد ثبت في الصحيح أن من خان fasihi اعتمن ففيه خصلة من خصال النفاق wannan matsala da san dangaci Usman da Talha a cikin Madina akwai wani wakafi hubusi wani lokaci wata mata ko wani ne daga kasan Mali suka je kasan Madina sai suka bar wakafi abin kunya na mutanen Najeriya ba taba yin wannan ba za su Saddauna ne ya bayi kuma shi sun sayar abinsu lokacin da ake zuwa Makka tafiya da aka yi Madina kowa na so ya samu mallaka kasan Annabi shi ta sai gidaje sai ta bar shi wakafi ta ce waɗannan dubba filata ne ko jana'uz ba filatani akwai su sanannu ne duk wanda har zuwa yanzu har ana da kasa su za su ta cin moriyar wannan abin to suna nan filanan filanan duk wanda aka aka haifa masa da sai je sajjala sunan dan duk wanda aka haifa masa da sai je ya sajjala ya rijista sunan dan in ba cikin su kake ba ko ka je ba za a baka komai ba cikin wannan wakafi saboda an nuna su wane ne suka cancanci wannan wakafi suna nan har yanzu har gobe amma Najeriya duk wadatan da aka samu duk kuɗin da aka samu duk dukiyar da aka samu babu wakafi a san madina in kana san madina ko makka mutanen jawa mutanen indonesia mutanen turkiya mutanen buhara buhari rosha mutanen pakistan mutanen india za ga manya-manyan gidaje da wani lokaci shekaru 200 300 400 da suka wuce manyan su suka tafi lokacin ma ana tafiya a kasa suka je suka sai wannan wajen suka bar suka ce hubusi wayannan sun kare ma jikokin su ma sun kare amma har yanzu mutanen kasan suna morar wannan amma ba za ka taba taba ganin aka ce ga na ɗan Najeriya ba akwai na mutanen Mali akwai na mutanen Eritrea akwai mutanen Habasha akwai mutanen India Pakistan eh, Indonesia Turkmenistan Turkistan Russia ko ina yana nan amma banda bahaushe banda shi sa da'imin bahaushe yake takari suka zama kaskantattu wulakantattu ko ina ne ma ake araba ko ina ne ma ake araba kuma har yanzu ba wanda ya yi wannan to balle ma yanzu ya za a yi da ne komai yake kwance komai yake kwance lafiya lafiya in ka je umra ka gama kana da kuɗi baka mutum ne zai tashi je umra shi ya ɗabi kuɗi dukiya da yawa daga kasan shi masu mulki ne ka san mai mulki za shi yana tafiya da jama'a ne baki daya da abinci da kudi da menene an je an gama umra za a bar kasan annabi za ce dukiyar ba za a koma da ita gida ba tunda an fito da ita an baiwa Allah sai a sai gida ko a gina gidan ko a sai gida sai a bar shi a wakafi gashi nan wane ko wacce yar wane ko wane dan wane ya sai wannan gidan ya bar shi wakafi hubusi duk wanda suka fito kasa kaza ko duk wanda fito cikin kabila kaza su za su mori wannan abin har zuwa yau haka ake ci amma ba za ka raba haushi ba ba na takari filani na da shi saboda mali da aka je daga mali aka je aka samu an fahimta to amma dukiya kofa ana tara dukiya ba su da adali ba su da adali ko dukiya ne za a tara ta iya abin da za a tara amma me za a yi da ita har yanzu an rasa me za a yi da dukiya dan siyasa ya tara dukiya dan kasuwa ya tara dukiya sai tarawa ake yi me ina za a je da su me za a yi da su a'a tarawa ake yi tarawa ake yi shekara ta kai ma cikin azumi mutane na cikin yunwa tana cikin wahala a rasa waye zai ɗauka abinci ya bayar waye zai sai abinci ya rage talaka sai a'a shi dai a yi ta tara abinci ai ta tsara abinci ai ta tsara abinci muna cikin kasan madina sai ka yi takaici mutum ya sauko wata rana mun je shekarar ko tara kenan ko mun je umra muna zaune dab da magarba wani ce malam kaga wannan da ke waso su ana ke raba dabino yana kokowa karba wallahi kwamishina ne a Kano yace kwamishina ne a Kano wai eh, za shi zauna me yasa da an ce farko azumi kowa za shi kwanta harami ne yana cin dabinon sadaka ba zai zauna gida ba balle ya zo a ce ba kawo shinkafa ya kawo atamfa ya kawo menene da menene ce lissafi zai biya kudin jirgi da shi da yayan su je su kwanta kwana talatin ko ashirin da biyar har ya dawo ba abin da zai kashi muna cikin masallaci na ce musu dan Allah waɗannan masaloli fa Allah ya ba ku ya fifita ku sama da wannan abin wannan abin da ka gani an dora dabino da burodi kana ci din ya wani ya fi shekara talatin fa wani ke yi ya mutu ƴaƴansa na yi nace menene kai ma ka cire naira ɗari wallahi sai da yace me yace wani ba yau sati biyu wani ke fada amma ce mala wannan magana da muka yi yace wallahi ba shi haka naira 60 ka sai da biyu ne shi ka ba kowa zai ce da shi na ce me kun zo da kuɗi kuma kuna son koma da shi ku yi mai da shi kuɗin kuke nema kuka tara kuka ce kun bar lokaci za ku zo ku yi ibada kuma me yasa kuɗin kuma bara a sai yanke an yi canji in ya canza zai je dola naira kaza ne in ya sai kaza zai je ya sayar in ya sai kaza zai je ya sayar abin da shedan ke musu kenan na ce abin yana da ban kunya mana dan Allah kai ma ku je kuma ka je shan ruwa kai ka je naira ɗari eh, riyal ɗari riyal ɗari fan goma in ka cire kai ma sai ka je ka shimfida a zo a zauna kuna kallo yaro zai yana ta jan ku don Allah zo mu je ka sha ruwa akan teburin mu shan ruwa abinci a kawo kaji wajen su zai ka ce kaman ba ba ba kyankyashe su ake ba nace za ku iya kuma suka ce sun fara ba ai sati bi dab da fara azumi wani mun na ya yace wallahi ba shi ka kashe riyal 100 ba riyal 60 zaka sau da ka sau ga ga dabino ka ba kyauta ake bayarwa yace su ma shi su su shimfida kaga talaka shi ma yazo ya zauna yana ci sace to ba ka samu lada ba a kasan madina a kasan makka ko kasan madina mutum ya yi azumi ya zo ya sha ruwa da dabinonka da ruwanka da lemu da madaranka ko kuwa nono a dinka ai mai mai da mai da mai suka ce wallahi tallahi wai da hankali su bai zo nan bane ma'ana su kowa ya dauka aljanna fa da larabawa ne aikin addini sai larabawa fa to sun ce suna yi kuma suka ce wallahi malam ba sai ya kai riyal 100 ba riyal 60 sai ka cika abin nan ɗinka sa'annan kowa ya zo ya sha shi ma ya tafi lafiya lafiya an fahimta ya za a yi za a yi ko wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli huwa faslul hukuma ala ma fi kitabillahi subhanahu wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama wai adalci shine a yi hukunci da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lal hukuma bin ra'ayi al-mujarrad amma duk wanda zai yi hukunci da ra'ayinsa kawai da tunaninsa ko tunanin turawa ko tunanin menene suka ce ba za a ba adalci a ciki fa inna zalika laysa min al-haqq fi shay'in wai ba gaskiya bace ga abin da ake ce ma gaskiya shine littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama illa idza lam yujad dalilun تلك دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس باجتهاد الرأي yace sai in hukuma an bincika littafin Allah ba a samu ba sunnar ma'aiki ba a samu ba to sai a yi ijtihadi a gano ya za a yi a zartar da wannan hukunci ko a tafiyar da wannan hukunci wa bima huwa aqrabu ila al-haqqi inda adami wujudin nas to sa'ad da sai ce inna allaha ni'ma yazukum bihi ai ma dalla da abin da Allah ke muku wa'azi na a da amana din a danka amana hannun mutane a hannun masu shi ko kuwa a'a amana ta kasu kashe biyu mutane da suka amana suka baka ka danka musu a'a amanar ka sace aka ka danka hannunka ka kula da amanar ba a ce ka ci ko ka kwashe kai kadai da iyalanka ba a'a kowa na da haƙƙi a ciki aka ce ka gyara musu rayuwa ka kula da rayuwarsu ka mutunta su ka yalwasa musu al'amurra amma sai kai ka yalwata ma kanka ka takura ma mutane mutane zaka je kai bayani ranar lahira Allah ya kiyaye ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu atii'u Allah wa atii'u rasul atii'u Allah wa atii'u rasul wa ulil amri فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba shi da lokaci ba shi da iyaka ba shi da adadi kowane lokaci to wa ulil amri minkum su ma aka ce ai musu biyayya yaushe aka ce ai musu biyayya da aka ce inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha su iya rika amana na adalci ba zalunci ba fifita kai ba san kai to su ma za a bi su ko ba za a bi su ba za a yi musu biyayya amma suna zalunci fa suna fifita kansu fa suna wawashe dukiyar kasa fa suna illata kasa yace wa ulul amri minku ku yi ma Allah biyayya allah fi atiullaha fima amarakum bihi wa fi fima nahakum anhu wa atiur rasula sallallahu wa وأطيعوا الرسول صلى الله عليه bihi wa أتاكم به وأمركم به ونهاكم عنه وأولي الأمر منكم تو أولي الأمر su ne za mu ji malamai suka ce su wane ne ulul amri ulul amri ko ka ce sarakuna ko khalifa ko masu mulki ko malamai ko malaman fikihu aka ce ai musu biyayya ko sa'an sai aka ce fa in tanaza'tum fi shay'in in kuka yi jayayya fi shay'in na kira ko a cikin ko menene shi komin kankantarsa komin girmansa fi wa in a hausan shine ku bi Allah da manzansa da shagabanni sawa'an ku da shagabannin ko ku tsakaninku in kuka jayayya munaza'a shine ina ja kana ja ina cewa ni ke da gaskiya kana cewa kai ke da gaskiya ina faman na kushe ka kana kama ka kushe na fi shay'in ina ma na fi shay'in a cikin kowane irin abu ko ne a cikin abin ya danganci siyasa ne kasuwanci ne mulki ne zakwantakewa ne makotaka ne aka ce ya za a yi farudduhu ila Allah war rasuli a ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulul amri minku in jayayya ya tashi kuma fa aka ce farudduhu ila wa me war rasuli wa ulul amri kuma a'a farudduhu ila Allah war rasuli in ba ga Allah da manzansa aka koma da abu ba ba yadda za a yi a zauna lafiya ba yadda za a yi zalunci ba yadda za a yi a kiyaye amana ai ban fahimci magana ko ya ayu allazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum guda nawa kenan uku amma sai ce fa in tanaza'tum fi shay'in ma'ana in al'amari na zaune lafiya za a bi Allah da manzansa da kuma shugabanni amma in ai jayayya fitina ta tashi mas'ala ta tashi abubuwa suka faru sai kuma ce farudduhu ila Allah war rasuli wa ulul amri kuma farudduhu ila Allah war rasuli war rasuli sai ku koma ga Allah da manzonsa kadai su ne cikin littafin Allah da sunnar ma'aiki shine kadai za a samu abubuwan da za su warware muku rigingimun da ke faruwa tsakaninku a cikin kasuwanci a cikin shugabanci a zamantakewa makotaka har siyasa amma fa da sharaɗi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira shi ne za ku iya kuna mai da komai ga Allah da manzansa matsala ta tashi fitina ta tashi makotaka makota rigima ta tashi sai a koma farudduhu ila Allah war rasul ci ko mai saya da mai sayarwa ko mai kaza da mai kula da kaza ko mai gadi sai mana tanaza'atun fi shay'i farudduhu ila Allah war rasul in siyasa ce kuma fa siyasa ita ma lallai sai an kuma ga Allah da manzansa a samu zama lafiya eh lallai ne ko ba lallai bane in 'yan siyasa rigima ta tashi tsakanin ku siyasan ku ɗaya fitina ta tashi farudduhu ila Allah war rasuli wannan na cikin wancan siyasa wannan na cikin wannan siyasa sai rigima ta tashi aka yi ta munaza'a farudduhu ila Allah war rasuli amma fa da sharadi in kuntum tu'minuna billahi in kun yi imani da Allah amma in imani da siyasa kuka yi ko kasuwanci ko mulkin ko menene da menene to shi kuma ya saura gare ku wata rana za ku je ayi bayani in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhiri. zalika khairun komawa da al'amari a koma wajen Allah da manzansa din nan shine yafi alkhairi wa ahsanu tawilan kuma yafi kyakkyawan karko ai aqibatan ta'wilan aqibatan wa ma ya'lamu ta'wilahu aqibatu amri at-ta'wil imma at-tafsir aw aqibatu al-umuri ahim mafhum wa ahsanu ta'wilan shine yafi kyau kenan ko ashe duk abin da zai fara mana a cikin siyasa in ba mun bincika mun gani me Allah da manzansa suka faɗa ba har abada fitina ba za ta kare ba kullum ana cikin jayayya kenan siyasa da siyasa za su yi jayayya siyasa ɗaya farko za a fara kamar ana kaunan juna da yake ba Allah da manzonsa ne aka sa gaba ba karshe sai a zo ai mai sai a zo ga shikenan a zo shikenan sai tashi hankali sai menene da menene to ya za mu yi al'amuran siyasa mu koma da su ga Allah da manzonsa ya za mu yi kasuwanci misali mu fara da kasuwanci a'a misali mu fara da gida kowa gidan kowa shi da matarsa da 'ya'yansa munaza'a ta um, uwar gida ta ce kaza mai gida ya ce kaza aiki aka ce ki masa biyayya sha ga wannan matsala in gaskiya in kina da dalili hujja ne akai to an ce ba a la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi amma san ranki ne kike ganin ga abin da za a yi shi ma yana ganin ga abin da za a yi to sai ke ki janye ki masa biyayya kowa ya tsaya kowa ya hau kujeran naki al'amari yayi zafi to shi shikenan tunda wannan matsalar ta kai inda ta kai kowa ya hau kujeran naki to me Allah da manzon suka ce a cikin wannan matsalar za a iya fara in ana so a fara daga yau za ga al'adar rayuwar suna canzawa shi ke da makoci da makoci rigima ta tashi a wajen katanga ne ko kango ne ko kusa da menene da menene rigima ta tashi wannan ya ce eh wannan ya ce a'a wannan ya kaza wannan ya kaza za a ce to me Allah da manzansa suka ce to in makota da makota abu ya tashi waye zai ce musu ga abin da Allah da manzansa suka ce eh rayuwar mu baki daya tun daga zamanin shehu har zuwa yau akwai mai unguwa akwai dagaci mai gari kenan akwai hakimi akwai sarki in za a tsara wannan abin a bashi muhimmanci a kula da shi wallahi cikin birni ba ruwanka da police station ba ruwanka da kotu shi su zauna har su gaji shi dai wani wuri daga can abadan rigima ta tashi mai unguwa ya ga wannan tafi zai iya magancewa sai ya magance ba zai iya ba sai kai madaganci dagaci zai iya sai magance ba zai iya ba sai a kira malaman unguwa ko ko a a kai ma hakimi hakimi shi zai kira dattawan unguwa malaman unguwa ai musalaha don ko kotu aka tafi in ta kici ta kici sai a ce a zo a yi mai musalaha a ce sai a fita bayan mai kotu ai musalaha ba a yin haka to shi kenan hakimi sai a ce to wannan unguwar su wane ne dattawan unguwa da aka amince da su su wane ne malaman da ke unguwan ko limaman unguwan duk lalacin bahaushe yana girmama limami yana girmama malami sai dai in liman da malami su zubar da mutuncinsu amma suna kiyaye mutuncinsu duk lalacin bahaushe yana girmama mai unguwa mai gari hakimi kuma yana girmama malaman unguwansu limaman unguwansu saboda su za su daura masa aure duk abin da suka daura ya dauru duk abin da suka warware ya warwaru duk abin da suka fada za a zauna a kai an fahimci wannan to in aka dawo da wannan tsarin aka mutunta shi wallahi tallahi mas'aloli da yawa za su wararu ba sai an jefa su ba abin da zai hada bahaushe cikin birni da bumfai ba abin da ya hada su rigima ne an zalunce ka ne zaka je ka ce a kwace maka abinka to ai maka abinka tun daga cikin gida to me kuma zai kai ka wani tsaye mai wata fitina kuma za ta kai ka wani wuri sai a magance to shin wannan tsarin yana aiki da karfinsa da fawa har yanzu za ga mai unguwa bai isa ba ma gaban dagaci daga ci shi kansa ya je gaban hakimi faduwa yake yana bai isa ba ba haka bane ba to yaya zai yi ya fito da abubuwa har ya bayyana kaza da kaza da kaza da kaza amma in abu ya rikice unguwa fa har fadar sarki sai an nemo ina da gaci sai an nemo shi an ji ta bakin sa fa me kake gani kaza me kake gani kaza me gani kaza to ba wata matsala ba ce mai wahala ba ya zama da kowace unguwa akwai malamai amintattu akwai masallaci ana kamsa salawati in akwai babban masallaci na juma'a ana sallar juma'a sai a zabi manyan mutane malamai waɗanda matsala ta tashi tsakanin ma'aurata guda biyu sai a warware matsalar shikenan an gama ba wata aba ba ce amma saboda ba mai da hankali ba ba a kula ba to shi yasa muke ta waɗannan shan wahalhalu mai duk matsalar da ta tashi ba za a warware ta ba sai kuma wata matsalar ta zo ta karu kafin a ce za a warware ta wata ta zo ta karu kafin a waigo kanta wata ta zo ta karu to ai zai iya warware wannan matsalolin to shi yasa al'umma gashi nan ana zaune ga addinin musulunci ga alƙibla ɗaya yare ɗaya waje ɗaya amma komai ya rikice an kasa gyarawa an rasa yadda za a yi Allahumma ajina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبإن شاء الله ذا مكارسة وأنه آية كافي مدفسة ba lallai wannan ita ce ta san ba to wannan shi ne to shine tarku aula barin abin da shi yafi to wasu suka ce irin sa ne na annabawa anan ake ta su bari wasu suka ce a wasu ta firli da duka wanda ni ina cikin wannan ina kan wannan fasara ka nemi gafarar ka sai dai akwai magana kamar ya zunubi raba zunubin ga annabi zai iya bada ma'ana guda biyu sa shi da yayi ko da aka yi masa za a maka zunubi kai a ce ka nemi gafara wato a gafarta wannan zunubin kai da aka yi maka ka nemi Allah ya gafarta wanda ya maka ko kuma kai ka kai kaga wannan duk zai hada guda biyu wannan duk akwai shaida alqur'ani yanzu a cikin suratul mujadala Allah ce faman taba min ba'di zulmihi wato wannan babin a larabce